assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah ai haƙuri a ɗan sarara kamar da to gani za mu fara karatu insha Allah ga malaya ta isuwa da Allah a saurara قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘Yan uwa musulmi da muka tara cikin wannan gida mai albarka tare da babban alaramman mu na ƙasa alaramman mustapha shu'aibu argungu tare da iyayenmu mata da muke tare da su a nan da waɗanda suke matsayin yanayi gare mu da ƙannai da kuma ɗiya da amarya da ƙawayenta duka muna wa juna sallama jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah godiya subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon halartar walimar auren wato hajiya Aisha wadda subhanahu wata'ala ya kaddari an yi salatin manzon Allah an yi fatiha an shafa an daura aure bisa ga sunnan manzon Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan aure na Aisha Allah ya masa albarka Allah ka sa wannan aure wuce ya zuwa gida aljanna Allah ya baki sa'a zama aure kuma Allah ya baki sa'a mijinki Allah muna roƙon kai bar zuri'a mai albarka kuma Allah ya bashi ɗan kunya a cikin wannan aure Allah duk wani wanda ke ƙi da rashin so ga wannan aure Allah ka bashi kunya ka sa wannan aure ya ya ya wuce daram har zuwa gida aljanna uwaye da suka yi ɗawainiya na hajiya aisha Allah ya gwada mata yau ranar aurenta Allah ya saka mu kowa da alkhairi duwan suka zo daga nesa domin wani lura ta wannan aure Allah ya saka mu kowa da alkhairi ya mai da kowa gida lafiya Allah duk wanda ada lafiya zama lafiya lahiya da mijinta Allah ya karba zama lahiya wayanda kuma ba su zama layi da majalisa Allah ka shigar da su Allah ɗan yaran ga da ka bamu Allah kai abin kwarai da su Allah ka sa samu ci abin mu ya Allah Allah kada ka sa su lalace mu ya Allah Allah wayanda za ka bamu nan gaba Allah kai abin kwarai da su ka taimake mu da sunayenka ya Allah tsayin da muke tare da su uwayen ga namu Allah ka sa su gama lafiya. Amin. Allah ka wazari a su albarka. Amin. Allah da mu da su baki ɗaya ka haɗa mazana ga tashin kiyama. Amin. a 'yan uwa musulmi sun san idan muka haɗu gidan aure walima ta aure mafi yawanci muka ba a amarya shawara sai mu samu su 'yan shawarwari mu haɗa mata yana yiwa in Allah ya ba sa a tarihi ya amfane ta ni dama yau amina ka in magana abubuwa guda biyu ne abu na farko shi walima ta tara mu anan dama kun sani ko ne tsuntsu kukan gidansu ya kai yanzu jama'a inda wani gidana an kai aure irin haka da yanzu gidan da ya ya mutse ya hauce ne da gima ɗaya kai. Mm. kiɗi ɗaya ake wasu mata suna rawa ƙannan uwa amarya su yi rawa abokan amarya su yi rawa uwayen amarya kowa sai ga rawa ɗaya akai a tashi jiya ko shi kan na biyo ne iske wani gida an yi aure amma za ka iske duma da kalta ɗaya kai. mata rawa ɗaya suke ana watsin kuɗi ce o oh, oh, Allah kai adda iko to kun ga su ko waɗannan sai aka kira alarma aka ce alarma ya kamata a gayyaci walima ai wa'azi a bada shawara ni jama'a ina ganin addu'a inga da mun kai ko daga yesu mun kai ai alhamdulillah jama'a ko to saboda haka mun ji daɗi kwarai da gaske Allah ya ƙara ma wannan aure albarka yan uwa musulmi kun sani zama aure na buƙatar abubuwa guda uku na farko amarya ta ɗauka cewa mijinta shugabanta na mijinki gimshiƙi gare ki akwai wata mata da aka ce ma umamatu bintul haris sunanta umama wata mata ta wadda Allah ya taimake ta ta iya ba diyar shawara ta ba diyar shawara mai ƙarfi ƙwaye da gaske za ta kai ta gidan aure ya kamata ya faɗa wa kalamai guda uku ta faɗa wa diyarta ta ce ya tu ya ke ta kuni lahu arban ya kullaki sama'an ya ke ta ki zama wa mijinki shi hida ƙasa sai ya zama miki sama ma'ana in babu ƙasa babu sama kenan yi ƙoƙari ki zama mijinki ƙasa inda za a to a yi shuka shi kuma sai ya zama miki sama ya ce ya samo ya kame ki gyara ya yi kokari ya to gida ya isko ya ke riga ki gyara komi duk masu ta zama mijinta ƙasa ya zama sama to auren sai ya yi daɗi kwarai da gaske na biyu tsohuwar albarka ta ce maɗiyarta kuni lahu hadan ya ki imadan ki zama mijinki wato shimfiɗa ya zama miki gimshiki sannan ta ce kuni lahu amatan ya kullaki abdan ki zama mijinki boya sai ya zama miki bawa in kina mai wahala sai ya dawo shi ma sai ya zama miki bawa yana miki wahala sannan ta ce madiyarta la taltasiki bihi fa yakrahuki kada ki dan farewa wa mijinki sai ya kyamace ki wala tabta'idi anhu fa yansaki kada ki nisance shi sai manta da ke kenan ana bayyana bayyana kenan wannan tsohuwar albarka ta faɗi shawarwari masu kima masu daraja kwaye da gaske idan muka kalle su za mu ga cewa ashe uwaye mata suna ba ɗayan shawara mai kyau daga cikin abin da ka sa zaman aure ya kyawu shine neman shawarwarin iyaye mata tsahi waɗanda suka san a aure amma 'yan matan yanzu ga sai ga ta sai gidan aure ba su da shawarar manya mu da mun sani wurin kakanni haka yarinya sai su ba su shawara kamin aure da sati guda kai saurin kakatta wance kai saurin kakatta wance a ba su aijan kunne aijan kunne aijan kunne amma yanzu waɗannan abubuwa an riga an ba su to jama'a kuna ganin anya uwayen nan kakannin ba su da shawara za su ba ku jama'a suna da ko ba su da to wallahi duk mai zuwa wajen tsoho ya nemi shawara ce mu ma yanzu maza in muna zuwa wurin kakannin muna neman shawara tuwo mu bai cika ruwa matsalolin mu na sauki na rayuwar duniya amma sai ga yanzu yaro karami sai ya kama barkata saboda ga tsahi bai zuwa wurin su eh. wai dan kai sai goro ya kai musu ruwa ke in za kana ranar su da haka mai goro ke ma amarya inda kina sayan dan goro ki wurin ka kake ce in na so in kawo miki goro in gaishe ki ke na yi aure yanzu wata guda na so ki bani shawara wallahi za ki shawara ma so ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza wannan shawara in ki rike sai ta umhane ki amma yanzu yan matan babu bai suka illa kallace kallace waya da akwatin talabijin waya akwatin talabijin haka suke zuwa amma duk wanda an shawaran magabata wallahi to wani bai ci ruwa kalami na na farko da ni magana cewa ki dauki mijinki matsayin shugaba matsayin babba ga gida Allah maɗaukakin sarki ya bada wannan umarni yace ar-rijalu qawwamuna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله تعالى يتي الرجال مضى قوامون سوني جاغوروري على النساء أكم ماتا إن جاء الله دون ما ta yi da da ببانا ne ذاتي أغوى ta za نهركو ذات abuwa كالوني كالوني na farko إلو واند الله يباشي in yi sallama ta taso ta an san mai kaya ta tarbish, shi in zai hita ta yi mai rakiya in ya shigo ta to ta bincike shi miya me kamata a kawo ma sannan ta kan bincike shi in za a yi abinci yau wata miya za mu yi gidan ga wani tuwo ya kamata mu yi tuwon dama ko tuwon masara ko tuwon kullu muka yi kaga irin wannan ya gwai suwa miji babba ne ana neman shawara ta duk masu ɗauki miji da daraja da mutunci in za ta yi zan tambaye shi mai gida ina so in ce wuri kaza in ka bani izini sabanin wasu mata da in za su hita ba su neman izini kaga irin wannan yana daga cikin abin da ka gwada cewa miji baka dauke da muhimmanci ba akwai wasu mata ba su tashi neman izini sai in za su hita sun shirya sun yi kwalliya an dauko jika sai a ce miji to zan na wuri kaza ba a faɗa mai amma wasu mata suna faɗi kayan kwana uku ko kwana biyu ko an ƙure kwana guda sun ɗauki miji matsayin shugaba suna faɗa mai mai gida ina son ka bani dama in ta yi kun gani ana ba da tarihin wata mata wadda saboda ɗa'a ta ga mijinta da mutunci ta gare shi sai ya zan ba ta iya zuwa ko yanzu ta faɗa mai an ka samu matsala mahaifinta ya rashin lahiya suna gidan sama mahaifinta na gidan ƙasa yadda aka ruwaito mijinta ya yi ta yaji to wancan ke ta hiya don Allah kake saukar ilimi ki tsaya inda yake wuri ki tsaya gidanki sai aka aiko mata babanta bai lahiya aka ce ta aika manzo Allah sun ce ya rasulullahi babana bai lahiya miji na ya ce ka ihita ya rasulullahi ka bani dama in ce in ga babana sai manzo Allah ya ce ki wa mijin ki da'a kake ta tana nan ba tsoki lokaci ba sai aka aiko mahaifinta ya zan babu subhanallah kai yanzu a ce mace babanta ya zan babu ina wuta in wada ai na rantsi da Allah ko da aka hama to ku ma in tambaye ku halan zuwan kina na hana mai rasuwa in kice hana mai rasuwa zaki zuwan ki bai hana komai in lokaci yayi amma shi umarnin miji nauyi gare kahi gare hmm. sai aka aika masa babanta ya zuba wasu ce sau ya rasu lafiya ba dama in sai ki kiwa da miji ki da'a ya umarnin ki yanzu ga hannun mijin ki ko ga haibe na babu waya balle ki buga mai alhamdulillah yanzu waya ta samu in kana son ka sai buga ma miji ɗaya haka da Allah mai gida ka bani nama in ce wuri kaza cikin sai ya baki to zuwan kiɗin nan akwai rahama akwai albarka akwai yarda Allah boye Allah nan ta yi hankuri har sai mijinta ya dawo ko da ya dawo ya to wanti wanga abu da ya same muna fata Allah shi muna rahama ga baba Allah shi gafarta mai shi na aka ce sai ga sako ya aiko cewa da ita da babanta duka Allah ya gafarta musu sanadiyya ta yi da'a ta bi mijinta ta zama ninta amma ta yi ta haɗiyar abun ga fushi ta yi ta kuka babanta ya zama babu amma kukan ya zama mai jama'a ya zama alheri gare ta dan yau gafara Allah in ka same ta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inni la gaffarun wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada Allah ta'ala ya ce wa inni la gaffarun lalle ni mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba gafara Allah tana da yawa malamai suka ce idan Allah ya gafarta mu aka sa sunan da cikin aljanna har abada ba a Allah ya gafarta muna amin yanzu misali azumi in yazo Allah na goge sunayen mutane daga wuta a sa cikin aljanna duk wanda an ka sa list din suna cikin aljanna har abada ba a Allah zai tsare ka duk abin da za yi ka shiga wuta ba ka yi ne Allah ya gafarta muna saboda ka amarya ki nemi gafar Allah gidan mijinki ki nemi yarda ta yi akwai wasu abubuwa masu ban takaici da wasu mata ka yi hmm. wanda amarya ke wa Allah da girman Allah kake yi su daga cikin su akwai rigon garka ka gama ta so tana wani abu ka tana rigon garka haka wallahi wata ko ko jari ba tara akwai mahaukata suna wucewa jama'a ko ba a gani mahaukaci in ya ganki ce dan ya nuna miki ya nuna miki ce wallahi sai wada Allah ya yi sai kayan ji akwai wani aboki da ya ce wallahi wani cikin dare sai na ga mahaukaci ya shigo gidana to sai Allah ya taimake ni yana gani sai tsoro sai sheka to yanzu kuna ganin saboda Allah yanzu in namiji bai nan ga mata ga ke mace ga mahaukaci da Allah ana banna ko ba yi ka tire gongar ka ka dauka jaman ka musiba sannan daga cikin illolin da mata ba su gane ba akwai mata masu zuwa talle da su wuta cikin bola ka gama tun da sahe wai hashin wuta za a yi an ta ka ila ila illa wannan abu na daga cikin da ba su da kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala ta wa ƙarna fi buyuti kunna wala ta barrajna ta barrajal jahiliyyati lula Allah shi ya ce mata ku tabbata cikin ɗakunan ku yi zaman nan ku duk bala'i ya tobe iso ku wallahi mace gidan aurenta tana da wani security kariya daga Allah maɗaukakin sarki hadisi ya ce wanda aka rawaito aka ce mace da kariya guda biyu gidanta da kabarinta mijinta kabarinta shi yasa kana ganin duk matan da ka zama ɗakon su zamanin su ba su za ko ina addu'a su ta yi saurin karɓa wurin Allah saboda ka ina ba amarya shawara cewa in ki shiga gidan mijinki in dai za zaki ta ke to gaba ɗin ki sai in zakina sannan bayan haka nan in za ki dawo ki dawo gidan ki rufe gida ki zaman ne maganar regon garka maganar tsintar leda fashin wuta maganar wasu abubuwa ana ƙetare katanga zuwa wasu abubuwa duk ba su da kyau wa'annan a ji tsoron Allah a gyara wa'annan abubuwa ba su da kyau kuma kun sani shi regon garka daga cikin illa ce akwai wani tsohon mutum wanda ya san ki kina garka in ya gani ki zai ce oh ashe wancan nan na ta aure gidan ga kaga daga nan an shiga matsala gidanka me yasa jama'a an kai gida sai a jawo gambo a rufe saboda ka a ga abin da a cikin gidan nan me yasa a cikin gidan matarka iyalinka da a cikin gidan nan shin jama'a me yasa aka ce mutum in bai kubli mata sai na yawo ba abin ya sallah jama'a kun taba jin ko ku taba ji ba ba ku taba jin an ce in mutum bai kubli mata sai ba zama gida ba ba abin ya sallah dan mi saboda aka ce ita matar ka asirin ka ta da zaran tana yawo ragai wanga ya gane ta wanga ya gane ta dan kwaya ya gane ta waye ne ya gane ta kai girman ka ya riga ya faɗi baka da mutunci baka da daraja bare abi ka sallah saboda haka kenan ana buƙatar mace ta zama ta gida ɗan ɗakin ta in ta ta kama ki sawo kayan ki na musulunci ki hito zuwa inda zakin in ki sai ki zuwa ki dawo ki kuma ki ki zaman ninki babu babu wanda ya san wace sawa babu wanda ya san gidan wa gidan wa ne wannan shi mutum komi rashin mutunci ne bai hada wajen gidan da bisan san wa'ada gidan nan ba saboda mi saboda asirin na ruhe yake sannan bayan haka daga cikin shawarar da ka san iba amarya a yi haƙuri akwai haɗa kai da miji a kashe kunya a haɗa kai da miji a kashe kunya abinda nika nihi ne, duk al'amarin da ya taso ki kira mijinki ku zauna ku shawara akwai wasu mata ba su shawar da miji sai sun ji labari ɗaya ga abin ga abin sai miji sai dai bai da labarin ta wannan bai da kyau abinda an ka sani su sahabbai da musulman kwarai shawara suka da junansu Allah ta'ala ya ce wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah ya ce su musulman kwarai al'amarin su shawara su kai kuma an ka ce shi mai bada shawara to na bai taruwa inda kana bada shawara ba ba kunya jama'a ku bayin ba ku labarin wata boyar Allah mijinta a cikin talauci an buga an buga babu arziki babu abinci sai boye Allah nan ta ce wa mijinta wanda gida kana zama haka cikin gidan ga bamu da abinci ya kamata ka ce wurin annabin Allah alaihi Musa yana magana da Allah shi wa Allah ya roƙa muna Allah ya bamu mu arziki ya dan muna wani abu sai to wanda ke ga bai da kyau ka ce ka kai ƙara Allah wajen wani ka ce baka da arziki su ilimi ga yana ga shawara sai ka ce ka iske annabin Allah na ina magana da Allah ya roƙa mana Allah ya dan mana wani abu na arziki sai ko wani bawa Allah ne ya tashi iske annabin Allah annabi Musa sai ya rabbi Allah ka roƙa mana Allah ya dan mana wani abu na arziki annabi Musa ko da ya ce magana da Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce to wannan da ya roƙe ka nema mu bashi arziki za mu bashi arziki shekara guda arziki zai samu amma shekara guda tal annabi Musa sai ya dawo ya faɗa mutumin nan na'am ce Allah ya ce za a baka arziki amma na shekara guda sai so Allah na gode ba na sai da faɗa wa mata sai ce hajjiya ke gare shawara ki ta yi kyau Allah ya ce zai ba mu arziki shekara guda sai alhamdulillah Allah ya kawo shi amin ko kayan ajima kwanaki kalilan sai ga arziki ya bazu arziki ya soka kaya sun taho gidan ko kayan ajima in ka to ka idan zazun mutane gidan nan nasu sai ka ware mutane sannan ka wuce ko san mutane suna da wani abu ba gudana ba su bin mai kayan gawayi ko ba gaskiya ba in yanzu ana ramu mai kuɗi kana ganin gida ne mutane ba su karewa Jam'a ko ba haka na ba <laughs> to Allah ya kawo mana arziki mai albarka saboda haka sai ga arziki ya taru ya taru sai ta kira abin ta ɗaki ta kuma ba shawara ta ce mai gida ina ba ka shawara Eh. kaga arzikin da Allah ya baka sai yi eh. ka dan mu yan uwan duk wanda ajirin ka ba ka dan mai duk dangin ka dan mai arzikin nan hmm. kowa da kasancewa wanda dan uwanka na da abokai duka ba ka dan musu to dama yana an shawarar shawara kuma sai yi haka nan hmm. ana nan sai da an ka share wajen wata hudu wata biyu wata shidda arzikin ka cin arziki ɗaya a ci arziki a bar arziki hmm. sai ta kuma kiyaye tace to ga ina baka shawara don Allah abin da ya kamata ka yi ka gina gida mai ɗaki bakwai ka sa a dinga dafa abinci duk wanda ya biyo zai wucewa a bashi abinci ko a bashi kuɗi dama arziki na lamuntacce bai karewa sai an shekara guda jama'a an ka to an ka gina katon gida mai ɗaki bakwai mai kowa bakwai duk wanda ya biyo da mutumin ƙauye da mutumin birni da wanda an kasance da wanda ba a sani ba a baka abinci kuma a baka kuɗi kowa godiya ɗaya yake kowa sa albarka ɗaya yake yana godiya yana sa albarka jama'a ko kaga jama'a shekara ta cika arziki karuwa ɗaya yi ba wa Allah sai ya ga shekara ta kammala amma kuma arzikin bai ja baya ba wala ina tabbatar muku jama'a shi kenan sai gashi arzikin ga ya ci gaba da karuwa Ba Allah da ya iske annabin Allah ne mutai so Allah ya bi alƙawarin shekara guda kuma ga na ga arzikin ya shiga ba to shi sai Allah madaukakin sarki ya ce a faɗa ma wannan bawan Allah ni Allah da na halitta shi hanya guda mai ta arziki yana cikin ta amma shi yanzu ga ya so ya buɗe kofa bakwai yana bada abinci ni Allah abin da ya na gani na gode kuma na ci arzikin ya ci gaba kun gani jama'a ana haɗuwa a yi shawara tsakanin mata da miji miji wata rana in ya fahimci da hankalinki ya kawo in zai sayan mota sai ya baki shawara sai su hajiya ina son ki min shawara ina son in sayi mota wata irin ki ya kamata in sayi sai to mai gida ya kamata ka sayi mana four horses saboda four horses tana da sanyi kwarai da gaske kuma tana da gudu kwarai da gaske sai ka sai mana abin mu mu dinga yawo da ita ka da shawara kenan ko sai a'a mai gida abin da ya kamata ka sai muna ya kamata ka sai muna abin nan kamri ko ka sai muna abin nan abin nan ka sai muna marsandi ko ka LE corona LE sai ta ba shi shawara ga irin wanda ya kamata saboda mai saboda matakka abu ke shawara ta mafi yawanci in ka ba a shawara da mace hankalinta abu bai kawo ba sai zan tana wasu abubuwan da ba su da kyau miji bai ko bai yadda ya ba su shawara sai kiga ɗaya ya so mota ya kawo abu ta ya aji wani ko maka zai na sai ya baki shawara wanda ya kamata bana mu biya makka da ke mutum sai to wallahi ko mai gida abin da yayi da mun ji Ka kaga duk wannan shawara amma in ya zan baki iya kwantar da hankalinki ga abubuwa to miji sai ta abubuwa bai baki shawara sannan na biyu da gaskiya wanda ya kamata mace ka kula gidan miji shine a kullum mai da abinci ne Ya aka sai abinci da kuwa gani wallahi kima da rajja yau an waye gari duk mai baka abinci ka ganin girma ya daraja yau an waye gari duk mata ta iya abinci za ta samu yarda mai su kuma wato ra'ayin sa yarda ta yi da ra'ayi ta sa riga ta riga ta same su amma sai ga wasu mata ba su ba su iya koyon ba in ba shi ne ba kaga namiji ya ce ya so kihi mai yawa ya so kihin dubu biyar ya kawo gida amma a dafa kihin ga yadda ya kamata bai da kowa wasu mata a sayo nama ya ce ya so kai ya so bindi akwai wanda yace shi ya taba sayo nama ya kawo amma wallahi da an ka dafa naman nan kasu ne yayi na farko ne bai dahu ba sai na biyu miyar da an ka kihin an ka an ka dafa naman tana kazni haka in ka diba za ka ga babu babu tsaye da hankali kenan abin da aka so gama ce ta tsaya ta gyara miyarta ta gyara abincinta ta yi kokari ta iya abincin da mijin da ka so don mi saboda na ƙara gyara soyayya tsakaninka da mijin sannan daga cikin abubuwan aka sun wata kula kula gidan aure shine sirri idan aka ce sirri ana nihin do abin da shi haka da mijinka wanda ba a son kowa ya jiya al'adar namiji namiji na iya ko wani abu ya ɗauko daga gida bai iya faɗa ma kowa ma sai ta farko wallahi da yawa daga cikin maza sai akwai wanda shi ka ɗauka aiki an ba shi dama ya ɗauki aiki amma wallahi ina tabbatar muku mutum na farko zai fara faɗa da ɗauki aiki mata ta yi ya so ya ya so ya ya koshi sai ya fara sanki sai ce wallahi ko hajiya an ce mai ɗauki aiki ɗauki mutane aiki sai a to wallahi akwai ƙani na hana nan bai da aiki akwai ɗan ƙauna ta hana nan bai da aiki akwai wa to yo rubuta sunan su kawo mai da su jama'a an an ko ba an wani ba amma sai ya zan kai baka iya abinci ba wannan son can zai na gida abinci eh, wurin sai suwa can zai bada wannan shawara wannan abin nan to saboda ka ina ba mata shawara ki yi kokari ki iya abincin ki zai ja miki zai ja miki hulɗa mai kyau da mijinki bai kashe kuɗi ne wurin can wani wuri almubazzaranci za ka mutum ya fi gida abinci ya kashe dubu biyu da ɗari biyar ya dawo shi guda an samu masan naira dubu an samu ganda naira dubu an samu shanu ɗari biyar jama'a nawa kenan dubu biyu ɗari biyar tsakanin ki da Allah yana ke ta hanka ba su baki unwana ba amma sai a ga wasu ma saboda ba su iya ba shi ya kara ga mijin na hunwarewa sai sai ce sun sauran ya abu yau inda ma kuɗin ma aka kashe ɗai to ba kuɗin ba har da wani abu sai ya biyo baya yan matan da aka ba suna rawan abincin nan wasu ba su da hijabi an samu matsatsun kaya arema arema ta an samu ma sa arema ta burda burda gaba gare ka saboda Allah jama'a ba arewa ce ka ba sai kina san gida ke sake da baki ana son an ce miki miji a imana to saboda haka abin da aka so shine mace ki iya abincin da mijin kina so don mi saboda kada an ce miki miji wallahi tattalin arzikin mijinki ya dawo gidanki ko ba gaskiya ba Allah ubangiji ya samu dace amin sannan daga cikin abin ka san in magana jama'a ku yi haƙuri yau an waye gari mata suna wasu abubuwan da ba su da kyawu akwai wasu abubuwa guda uku wa'anda ni ina ganin su ba su da kyau ga iyamar jama'a faɗa muku su na farko cin abinci musu hanya akwai wasu mata kila yanzu ke to biki an ba ki guntuwan mata ba ki bari ki sai gida sun busa ki sai ta wallahi abin nan na ba haushi ba masu aure ki dinga cin masa bisa hanyar jama'a saboda Allah abin nan yayi Allah gama akwai kunya wurin nan yanzu ya abokin mijin ke gane ki wa da Allah ba ki jin kunya a ce wai in kana jin yawa ba ka bari ka sai gida jama'a kunya ba su ke imani Kuya tana daga cikin imani mana ka yi hankuri haka isa gida mana in ko bukatar cin abin ya kai ma karo masa da miyanka sun kawo gare ta haka sai wani rama kada ita ga Allah sallama wani gida da Allah ce Allah ya hankuri dan zauna ya dan huta dan sai ki bude leda in ki ciki dan mai yaran gida ko ba haka ba aga yayi jama'a ko ba haka bane sannan abu na biyu daga cikin abin na ganin rashin koya na ga mace ni dai gare na ina ganin bai da kyau wata rana na shiga banki UB a rungu sai daga wata mata ta koma gehe ta ɗebe nono tana ba yawo yana sha ga kahirai suna wucewa ga mutanen birni suna wucewa ga mutanen ƙauye ga mata ga maza ta da nono tana ba yaro yana sha la ilaha illallah jama'a kuna ganin abin nan yayi kyau saboda Allah aini ina ganin bai dace ba a ce ko da yaron kina bukata ta yi ai ya kamata ki sa cikin hijabi ki bashi ko amma ki hissuwa gaban kowa na wucewa har da kahire wallahi duk wanda biyo sai sai ya soki addinin ku sai sai ku kahire ba ku da kunya ku musulmi ba ku da kunya kuna kuri musulunci gare ku amma ba ku da kunya saboda Allah jama'a wannan abu yayi ni da gaskiya ina ganin wani abu bai yi ba ya ku iyaye mata ya kamata ku gyara da gaskiya wannan ganin cewa bai dace ba da kiyamata akwai rawa rawa wadda ana ɗaukar bidiyonta rawa wadda masu ɗauka suna ɗauka yanzu duk wanda ka shiga intanet wakka mata kuna rawa da yawa jama'a gaskiya na ko ba gaskiya na ba gaskiya to sai mu tambaye ku jama'a ina hukuncin rawa ga addini eh ku faɗa min me a hukuncin mutum ya yi rawa ga addini sai ya ku ce min haramun to jama'a idan mutum ya haramun akwai zunubi ko babu ko da yake wani bida ina kawo mutane yawa daɗi sai shiwa mata yawa ana yi musu kiɗi suna rawa Ina lillahi wa inna ilaihi to ai musiba shine an ɗauke ka an jiha ba duniya wani ya gane ka kai kada Allah ko rawa bata iya wani ya gane ke cima jiki da Allah wani ce ke ko wani ya hudu tsoha miki babbakin miyau irin wannan bai da kyau sannan bayan haka yanzu an waye gari wai mutum da mata ta yi cikin gida ne wai mata ta yi karawa har da shi kuma ana bidiyotin kuma wai yan an gama marko a goge mun ɗauka rawa tsakanin mata da bidiyar halatta ko mm. su biyu ɗaya babu kiɗi to yanzu kuma an ɗauki bidiyon sai alarar ma an kaɗa ma duniya zama an yi ɓanna ko ba yi ɓanna ba to ku sa ku bari faɗa muku illar da ake akwai wani abu da aka cima kambun baka akwai abu da aka cima dahi na ido wani in yi makuri da ido ya zuwa ma ido haka kana nan kana rawa to la musiba za samun ka idanu ne ba su da kyau akwai wanda baki ne bai da kyau sai ce kai amma da wani ta'ayi rawa to wallahi ke samu matsala na? ko da bidiyo ko ga mi wallahi kamar irin yanzu a yi ma yaro yaro jariri ko wanka ba a yi mai ba sai ka ɗora ɗauke hoton yaro Allah ya albarkace ni da ɗa namiji Allah ya bani ya mace uwa da ya kowa lahiya lauke ina ina neman addu'a ku sai ji ba duniya to wallahi wani in ya bibiya kai amma da yaron akwai gilgoshi gare ni da <laughs> Allah ya halaka shi wani iya bibiya su ka amma da na fago shi gare wallahi yaron ya samu matsala kenan har girma ne wallahi bai zama abin kwarai saboda bakin masu baki da idanun masu idanun sun riga sun halaka shi shi yasa aka sun mutum ya ɓoye abu ne amma yanzu an waye gari kuma ta wai daɗi ya muku rawa sai a to ana kashe muku kuɗi kuna rawa mai bidiyotin yana da bidiyotin da mutumin kwarai da mugu mutum kowa ya riga ya ɗauka kuma mu mun sani akwai ainu saboda annabi yaquba ya ce ma ƴaƴa ne ya baniya la tadkhulu min babin wahidin ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa la ughni an عنكم من الله من لا أغني عنكم من الله من شيء النبي يعقوب alaihi salam ya da ƴaƴa goma sha biyu dukkan maza ne goma uwarsu guda ubansu guda biyu kuma innarsu daban babansu guda da suna za suna kasan masar wurin sayan abinci sai su mu diyanai ya bani ya ku ya'yana la tadkhulu min babin wahid in za ku shiga cikin birnin masar kada ku shiga ku goma sha ɗai ƙofa guda ku shiga ƙohohi daban-daban guda uku su shiga wancan ƙofa guda biyu su shiga wancan kofa wasu shiga sai a can sai a haɗe ta ƙuri'a amma kada ku yi turu shiga kofa guda malamai suka ce ya yi musu haka saboda yan baki yau ga yaro namiji goma matasa su goma ko su guda uban su guda jama'a ana kallon su ko ba a kallon su duk wanda ya ga yaro goma uban su guda uban su guda sun jero wala dole ya kama kallon su jama'a to shi ne ya ce ma 'ya'ya ne don Allah yana ba ku shawara ta ku shiga kofa guda ku sai ƙori daban-daban amma wa ma'uguni an ku min Allah bai iya kare mu komai daga Allah ya sa ya samu amma shawara na baku. to kamar yanzu shawara da muka muka ba mata ne yanzu ke so ke rawa ke ji daɗi ke ku yi wani mai bakin baki ya gani ga bidiyo wani mai babbako idanu ya gani ya tsura miki ido kina nan kina rawa ke ɗebe hijabin ke aji ke ɗebe gele ke aji? Hmm. kina gudun halittar jikinki wani sai ya faɗi kaza zagare ki wurin ya kaza gare ki wurin ce kaza gare ki shikenan a sa miki sababi ya hana miki zaman aure ya hana miki ɗaya masu albarka ya hana miki lahiyar jikinki da sauransu saboda ka ni wallahi shawar da ka bawo bayan rashin kunya kuma jama'a ku sani idan mutum na rawa wallahi wallahi ba mutane ɗaya kallon ba akwai jin tare da ita akwai aljanu suna sun kewaye suna kallo hmm. aljanu ba su da kyawu shi yasa ba su yi tuwa ana ganin su in suna son a gan sai sun kuma sifar bil'adama adama amma wallahi in za za a ce aljani guda mu gan shi duk wacewa za mu yi to za ga wani kahoni da za ka kahoni ga za ka wannan wannan da ijiya ɗari ba ɗai ga hukka ce ina ya ga kyawu jama'a amma suna sun tsura muku ido suna kallon ke kina san baki sa mai kina kina wasu kina san kina rawa alhali wani jinna nan ya riga ya ganke ba shawa irin wannan akwai haɗari da ba ko babu duk wanda abu ya kamata mata ku ku shi ba wai muna muku magana wai kar ku yi so ba ku da jidani ba ne ba wai muna jin ciyon fitowa da kuka kuna gudan halittar jikin ku ba ne a'a muna ji muku tsoron matsala ne akwai wata mata ba da jimawa ba tana fama da matsala mijinta gasa Allah ya zuwa mata kyawu gasa da kurciya ga mijinta da kuɗi amma wahala ta gidan aure ta ce malam wallahi na gaji malam wallahi na gaji bai iya zama da shi kuma in ka dubi dalilin ta kawo duk magana ta kawo ba magana ta wadda ka iya raba auren ba haka ita gidan mijin bai ba ta iya zama mijin na son ta ita ma tana son bin sa amma ga zama ya gara abokin saboda rashin gane addini wai shi ka cewa ya dauko ta cikin mota ya ce wurin abokai ne abokai suna cewa ka amma dai wani ka samu mata mai kyawu shi ko yana hehehehe da ya ɗaya kai da yake. shi <laughs> kila ma cikin abokai na wani ajiyar mata wannan magana cikin abokai magana gare ka hudu ce amma dai wani ka samu mata mai kyawu ya je jefa mata mugu abu ya ɗaga ta ka zama gidan miji ba ta iya zama cikin gidan miji to shi yasa aka san mutum ya rihe jiki ne halitta kada Allah ya ma bari ka ya gani amma ba wani mutum can wanda baka ma san kowa ne ne ba baka ma san matsayin shi ba Allah shi muna kariya abu na ƙarshe da ka san in magana a kai shi ne. ya ku iyaye mata ku kama addu'a lokacin addu'a ya yi. Mm. ya kamata da mu maza da ku mata mu ta du'a'i mu ta roƙon Allah wagga musiba da muke ciki wallahi ta mana yawa jama'a yau jama'a abinci ya yi tada yau ga shinkafa an shiga ranar ta yanzu jama'a wai ranar shinkafa yanzu ake ciki buhu dubu goma shashin da wani abu sa'in gumi ɗari biyar da hamsin hmm. jama'a akwai matsala ko babu yau jama'a an waye gari ma jinga mista ya wuce ɗari biyar ya kai ɗari shida jama'a akwai matsala ko babu yau jama'a an waye gari duk wani abu da ka saba yau har da kuli kuli ya yi tsada hmm. yau kai faɗa mina na bai tsada ba to Allah madaukakin sarki yace amma yujibu al-muqarra idza da'ahu amma yujibu al-muqarra idza da'ahu fa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma Allah Allah madaukakin sarki yace amma yujibu al-muqarra idza da'ahu shin wani na karban wanda a cikin mafi idan ya kira shi wallahi sai Allah jama'a yau Allah ɗaya za mu kira ya yayi muna waga matsala mata kuna da wani matsayi wurin Allah duk matar da a gidan aurenta zamanin ta lahiya lau da miji duk daga hannun ta Allah sai Allah ya amsa duk matar tsakaninta da mijinta babu wasu matsaloli yana son abu yana gina mata ita ma girma ma shi duk daga hannun ta Allah Allah yana amsa yana ba mu maza ki da mu wa Allah wani laihina shi ya samu ta roƙo Allah Allah ya ƙyale ya ƙara da wanda suka amma ku mata kuna da wani matsayi wurin Allah wanda in kuka roƙi Allah Allah yana amsa saboda zama gidan aure ba wasa bane ka baro gidan uwa ka to gidan wani mutum ka zamna ko ta rayuwa shekara 50 60 70 wallahi abin nan Allah na kallo ya daraja shi yasa jama'a aka ce hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce Allah na son ya kallo duniya ya kallo ƙasa ya gama ta gidan aurenta tana zama lahiya da mijinta suna rahama juna asiri Allah yana son haka saboda ka in Allah ya son ka in kai addu'a Allah yana amsa Allah ta'ala ya ce wa yakshifu su'a wane na ke yaye cuta wake wake yaye mugun abu da in ta yawa wa ka so ki jama'a wallahi sai rabbus samawati wal ard mata kama addu'a saboda daga cikin abin da kamata ku roki Allah shine yau an waye gari shedan yana wasa da rayuwar auren mutane namiji sai ga abinda bai kamata ya kashe aure ba ya kashe aure ya zama in tambaye ku saboda Allah yanzu mace din ta ce gidan uwayenta miji ta yi kira ta yi kira bai dauka ba ta ce gidan uwayenta wannan ya kamata ya kashe aure jama'a ba hankuri ba a ba suwa ba to yanzu ita wai murmukunta ba shi hankuri sai shi ɗaya gwada mata hankuri mai zaki ba tun da ke kira bai dauka ba shi ko sai ya dibi cewa bai dibin miskol inda an kai mai bai ɗauka ba shi ko zai iya haƙuri don kwana guda sai shi ɗaya shige shi kuma wallahi sai ga abin da bai kamata ya kashe aure ba ya kashe aure jama'a wallahi shi ɗan na dama Allah madaukakin sarki ya faɗi yace inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah madaukakin sarki yace inna shaytana lakum aduwwun lalle shi dan maki na gare ku ya ku musulmi ku sani ko ku sani fattakhuhu aduwan ku rike shi maƙiyi. ya jama'a an waye gari wai ɗan abinda bai kai bai kawo ba sai da miji ya ɗaukai bala'i Ɗan abinda bai kai bai kawo ba sai kuma mace ba ta iya yahe shi akwai masu da ka bin mijin ta bashi ta ce wallahi sai ya biya ta bashin ta yau ba a kwana gidan da sai ya biya bashin ba kuma ga bai da su kuma dare ya yi jama'a don Allah ya za a yi kaga na farko da ran nan ko ya yi kwana bai kwanan farin ciki saboda bashin da aka bi ne an tafiya biya kuma bai da su to jama'a yanzu in yin sai bai gida ya sai jama'a akwai matsala ko babu sai ya bar mu gida ya eh, bar mu gida gidan da biyan ki bashin ki akwai wani mutum wanda ke mafi yawanci ina suna da shi sai in mamaki ya yi wace wani ya kawo sai aka ji babu mai kaɗi ya sayo ya so duk abin da aka sowa ya so ya so karayu ne ya sayo manja ya so gishiri komai ya sayo wani sai da ya ba ta ce to me babu ce to yanzu babu ya za a yi ta babu ya za a yi gaskiya me nan ba su babu me kaɗi sai so bari ta in dawo in samu in me kada in dawo an ka sai da yi bi gida bai dawo sai da ya shekara ko ko shida ko bakwai <laughs> sai an ka sai kai ne mina na mina na mina na tsaye kai ce bi dan me kada tsaya bu dan me kada tsaya kaga yanzu saboda bai gane ba ya ce ya ci haƙƙin mutane bai sani ba wai ya ce bu dan me kada ka kamata ya ce in yayi ta bai samu ba sai ya dawo jama'a kila yana wa mata saboda dubarun su da irin hikimomin da Allah ya ba su a shirya wata miya daban sai a ci lahiya da ko ba gaskiya ba jama'a ko ba ta yi haka da ko sani ban san makarai da miya take ba amma ni na san kira wata ana irin wani shiri ko ba a sa miya karɓi ta yi a sha haka nan ko ba gaskiya ba to wasu mata masu hikima ta yi aje cikin ɗaki da yan naira ta hamsin sai ta ɗauko su da Allah an so miya ka naira ashirin jama'a ana haka nan ko ba a yi duk da yake an ce wasu mata ba su nasiha wasu mata ba su nasiha ko kaɗan ba a iya samun miji naira goma ga sifanin gida na yi lalurar kasa ba tauta ba rubu ya Allah ba san in kisa kina samun lada ba ko ba sa samun lada jama'a ana samu saboda haka ina ba da shawara don Allah ma ta kama addu'a kuma ku so tausaya mazajen ku Allah madaukakin sarki ya samu dace amin Allah ta'ala ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib hmm. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaya game da ni ina nesa ko ina kusa Allah ya ce ka gaya musu fa inni qarib ni ina kusa Allah kusa yake a da'awatad da'i ina karɓa kiran mai kira ina karɓa addu'an mai addu'a idza da ani idai kira ni duk lokacin da bawa ya ɗaga hannu yace Allah ga matsala ta Allah yana amsa duk lokacin da kace Allah ga bukatar sa Allah yana amsa ujibu da'awatad da'i idza da ani ina amsa addu'an mai addu'a idan ya kira ni Fal falyastajibu li su nemi karbawa ta wal yu'minu bi su imani da ni Allah la'allahum yasdun ga shigayyu aya ta ƙarshe da kamata mu karanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله تعالى يسوى قال ربكم أبنجدن كياتي أدعوني كروكيني waɗannan bukatotin ku komai akwai wuri da hmm. babu abin babu wurin Allah jama'a magana gada muka yi duk abin da aka saurin Allah akwai shi akwai motoci akwai gidaje akwai kudade akwai kayan aiki akwai kayan kayan daki akwai surasawa duk abin da haka saurin Allah akwai shi roƙa ɗaya ya ɗauka ya baka bai rage wa koyoyin Allah abin da ɗaya Allah ka so ka roƙe shi kuma ka roƙa ka dan roƙe da yawa in Allah in Allah ya amince ma wallahi sai ya baka abin zaka rayuwa haka mutu baka sani ba to kallaha ga wasu mutane ga sunan Allah ya ba su arziki ya Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah mu roƙe ka amarya Allah ya ba su zama lahiya da mijinta wannan shawara da muka ba su Allah ya sa ta umhane su kuma Allah ya sa ta aiki da ita Allah ya ba su sa'an mijinta ya ba su zama lahiya ya ba su zuri'a mai albarka ya kori shi tsakanin su Allah mun roƙe ka ka ba shi dan kunya cikin wannan aure ya Allah yadda muka haɗu nan akwai uwaye akwai yanne da kanne duka Allah shi wa kowa albarka Allah ya sa kowa ya gama lahiya Allah ɗan yaran gada muke tare da su wa'anda muka boro gida duka Allah shi musu albarka Allah kai abin kwaye da su ya Allah Allah kada ka wuce ɗaya ya samu galaba a kansu ya Allah ka ruwa mana asiri Allah ka sa mu cika da imani idan mu ba za mu ba Allah rama dama shi muna addu'a insha Allah sai mu tashi karamakallahu صلوا على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك بين عائشة وزوجها محمد سراج إلى جميع الخيرات والبركات اللهم بارك بين عائشة وزوجها يا ذا الجلال والإكرام وآتيهما ذرية مؤمنة وآتيهما ذرية صالحة وألف بين قلوبهما وألف بين قلوبهما يا حي يا قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك يا الله ونتوب إليك يا الرحمن ونتوب إليك يا حي يا قيوم ونتوب إليك يا من يجير ولا يجار عليه يا فعال لما يريد يا أحد الصمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم audio input. وعليكم السلام ورحمة ايه lahiya lau ina wuni alhamdulillah ya aiki masha Allah